na ake yi lokaci fa'in ƙulta kullu majadin fi talabi shay'in kullu mujiddin fi talabi shay'in la budda an ya'rida lahu waqafatan wa futuran duk wani wanda idake wajen neman abu to ba makawa gare shi an ya'rida lahu waƙafa ya samu kaiwa da yankewa ya zuwa ya yanke a cikin to ya ce mu ɗauka yana nan a gari ta duk yanzu yan yara muka samu wanda ina nan lahiya lau ba muna magana muna maganan karatu ne kaga mutum ya dage baya fashi ya dage baya fashi ran kwadamu daga baya nan bukari wanda bukari eh an aboko ya tafi eh o zo hayo hawa da su ne wannan wa ibu eh yana nan shi yanzu kasa ne ko siyasa ce ta yi kamari sun tafi zabe <laughs> yanzu a yi don yanzu inda a ce misalin dai a shirmen da ake faɗi sai ce ai ba don su suka tsaya ba ai da yanzu baka iya zama kai wannan karatun ba ce a a a to tafi <laughs> kamba baya nan baya nan ya tafi gida ya tafi kamban ya tafi gida ya zai min sallama ya tafi gida Ya eh, to amma duk dai fataran ne yankewa ne tun da ka gade yanzu yadda yake son karatun nan dole ya tafi gida na kan an getso to na ciki amma shi kai ibada ya tafi yana tsani ya tafi yawon shi So an yang ku irin set ɗin ku nan nan wanda yana zuwa. Fandogari. Fandogari. Hmm? Fandogari eh ina tafi ne. Ina nan. A wajibu da shi ma abu na fandogari. Ko ba za ka ce ba ka taɓa ce fandogari bai son karatu. Ba ka ce masa ka ce ba nan bai son karatu abin nan ne. Yana son karatu ka ga ya samu wakafa. Wata rana ka za ka shi buya buya buya. wannan ma na jin boko ta bai abdullahi igari yana ga boko ta na gan shi yana tsalla tsalla na ofisa ya yanke ko eh fatara ofisa kamar dai wannan satin yana yana nan juma'a asabar lahadi amma yau kaga baya ka gani to haka to ala ayyati halin yake fa in qulta Kullum mujiddin fi talabi shay'i kaga shay'in kowane irin abu ne La budda an ya arida lahu waqafatu wa futuhu thumma yanhadu ila talabihi kuma ya sake yunkuri ya koma qultu labudda min zalika ai wannan fatara dole ne walakin sahibul waqafati ko fa nan da muka lissafo din haka abin yake me wannan tsaya wallahu hala ne duk wanda zai tafi ya tsaya ya tafi ya tsaya ya tafi ya tsaya ya daɗe ya yi ya dawo habaran da al'amartu da su ita sai fatali da shi ya faɗa sai ya faɗa wani taɓin da ba zai sake dawa ba ina wannan na wajen mala rabi ko yawa shi <laughs> ne na neme shi da na neme shi har na manta shi na nan sai Allah ya da shi ina jin sautin sa yau sautin sa gobe sautin sa wane ne ko zai sutale ko zai ina nan dai ina jin da in ya dage wannan jiba kai ina littafin kamata kuna ne ba na gani sosai ba na rabi ina littafin kamata a kai ba sai ka rantse ba muna ba sai ka rantse ba ba sai ka rantse ba ai abin ga kai da sa ka rantse hawadi su wannan wa'i ko kai ya biya an ina yawwa ina mutu ina mutu ina mutumin ka roba roba a yau litinin yana nan dama asabar da ladini baya zuwa to aliyu ma mai yi abin nan ɗinsa makarantar ya koma ne a eh, ya koma ne can boko kuma kasu a ya koma kasu ko eh to ba zai zauna ba sun da ya koma kasu amma don makaranta wannan nan ta cikin gari yau litinin ba sa rawa to shi ne dai duk wata mai himma wa'annan su ne himmomin da za su dan wannan abin da muke su za mu ɗora shi a kan karatun in ba mu kai wancan ba to wannan ake cewa lakin sahibul waqafati lahu halani imma an ya kifa ko dai ya tsali ya jimma nafsahu don ya sarara ya sake karfafa ransa ya yi irin wani kukan kura don للسير يتانا ذات fa تفيا تدين دين دين فهذا وقفته سير وانا تسعى وصبا تسعى وتفيا يكي to kenan wa'annan ma in muka dudduba muka dudduba akwai wa'anda da dama tsayuwan su tafiya suke amma akwai wanda za ka sami shi rina zaune ina hira abin shi ko ina mene to kaga wannan waqafatuhu waqafa wala ta darruhu alwaqafatu tun da tsayawa ya shirya alwaqafatu fa inna kulla amilin shirratu domin duk mai aiki zaka same shi da nishaɗi wale kulli shirratin fatara to kuma duk wani nishadi sai ka same shi da sakwarkwacewa ko gajiya za a ce masa kana yin abu da nishaɗi da murna da menene wata rana sai dai ka zo matsayin sai dai kai kawai kana yin sa hakan ce kana cin sa kamar magani kamar magani je kyar da kyare ke ciwo to wata ran ko ga kana cin sa da hadama to shine haka nan hadisi ne yayi nishat shine sharra wa kulli fatratin eh, ne sharratin shi kuma fatara al fatara ma'ana eh, safar kwacewa ina ina ina alaji ibrahim ya samu tarahi da in yazo ya zauna sai an tashi sai an tashi to amma yanzu ka gani ya fara littafi uku yanzu ya dan ƙara to kila inda rabo zai dawo eh baba salim haka ina ina yanzu dai ya fara haɗawa da da mai yake da suna da ajani da madariju yanzu abin da yake ya rage masa littafi kuɗi ku duk ina da sofa ba wanda bai da shi ba tun da mutumin da har corona take har corona aka yi da shi har shekaran korona da wai ake sata karatu ci inna lillahi wa inna ilaihi wai shi mu koyi wai karatu sallah hmm? ai malam karatun nan ya fi yawan duk ka je ina inda muka je makarantar can muka je muka karatu sai aka ce matan anguwan yanzu gaba aikin kina suna ta magana malam yana karatu a makaranta kaza malam yana karatu mata ma a cikin gida to saboda kana haka to a takaice dai wannan karatun ya ta fafutuka dai ka dage da daɗi babu daɗi yunkura amma kakka yadda in ka yi bakar ne don ka yi yunkuri kamar misali yanzu a ce zai iya yi wannan da dame ka cikin masallaci ka yi haka ka je ka tsaya ka kawai zaune kake gungurungu ba laifi ka samu ka fita ka fita kana alwala za ta fi da kai ba laifi ka nemo su ka koyi cin goro hmm? to ka don ka samu inda za ka samu fataran ta yanke eh? shi ayyau ya wace ba wa inna haka wa imma an kifa lida'in da'ahu min wara'ihi mutum kan giɗe zo saboda wani mai kira da ya kira shi ta bayan shi kana iya ka tashi za ka je makarantar sai ka ga wani ya taso ya zo ya same ka a da Allah na son ganka menene menene menene aka da jiya fa tashi ne bayan na tashi ne ba ga wani ya tsallaka boye dana yana da tambaya na can tambaya ka hakuri malam yar kana ce aurinka ne yar kalama ni ba yar a ce na ba babba ce na san abin da aka tambaye ni sannan kuma kafin in tsaya in fahimci tambayan naka sannan kuma in baka amsa shi kuma lokacin na nawa zai ce ka san inda zani ka san abin da ke gabana ai dole mutum yana da tasebul a kowanne awa kana da abin da kake amma ka kiyaye barin lokaci jiraf na rufe inda zan yi dora ku akai tun daga shekarun ke son in raba mu da juraf wallahi ya gagara na kasa mu daina jirafu kawai ka tashi kai abin da ka tsara abu to za ka kayi abin duniya mutum bai yadda a taɓa lokacinsa na duniya amma ya yadda a taɓa lokacinsa na addini ko wanda ike da shago ya yanke ga lokacin da ke buɗe shi babu wanda zai hana masa buɗe shi ko kaddara aka samu aka ce ga janaba to ya dinga ce to ai sama da mutane sana da alƙawla ai ya kamata ai abin da ya da da yanzu da an mutu an riga an mutu ya za a jira wani yi sallah kawai ko ta yi inda zashi wa imma an kifa, lida'i da'ahu min warai. kamar misali a ce maka haruna na yi shigo yanzu ne isa salamu alaikum salamu alaikum a maganan ɗalibai ne wata yaji ta zo ta ce min kace sai na zo to yanzu ya za a yi gashi gashi menene ya faru ne kaga in baka dage sai ka ce za ka saurare shi a ka ne ne a ofis nan addini zan je dole ku dinga masa amma makaranta duniya ce to je ka ne ni wurin duniya kuɗi nake nema dole dai aka je a kuɗi ne nan ba aikin kuɗi ne nake yi amma nan aikin Allah nake ka ku ba za ka domin inda nake aikin Allah baka can maka aikin kuɗi aure nan ba aikin kuɗi nake nan ba can aikin kuɗi nake same ne a makaranta amma ba zai zai ce maka da Allah ji minti da ya kaza kaza ka da ka sai a rubuto sunan nan to na je na rubuto takardan gata yake ai anan in ya baka takardan ba sai ka biyo to an ka biyo minti na kima ma kaga kenan nan ne bai da kima amma nan yana da kima in na ban lokaci kaza tabbas awa daidai minti kaza durin tsi na wurin in ka gaba zan da wurin ba to ta ɓaci to ba idan sana ke cewa ko baka zo za a baka ladan shi saboda ba da gangan ka bar shi ba min wara'ihi haka ba jazbata ya jazabahu ko wa jazibun da kai ko da wani mai fisga da ya fiske shi min khalfihi fa in ajabahu akharhu in yaje amsa masa zai tsaye da shi wala budda fa in tadarakahu Allah in Allah ya taimake shi bi rahmatihi wa aqala'ahu ya ganar da shi illan wannan wanda ya zo masa dinnan ala sabaqir rakabi lahu kaga in ka tsaya sun tsere ma ko ta kuka ce misalin ga kaddara wannan na nafila cikin masallaci kai kana ciki kana nafila duk wanda ba koyar zo masa ya ka masa kancan kaga shi nashi ba zai dore ba dole yayi ma fice ka shi kuma ina ganin ka tsaya da ina kallon ka in gasa kuke yayi ta tsalle kenan yayi ta gudu sai kaga Allah na bashi wata fawa sama da da ta inda ba za ka tada ba ka dawo kai kayi kai inda eh, ba za a ce kamar shi da mugunta Allah ya taimake ka shi ma wata masifa ta fada masa to <laughs> shi isa ga san ba mai da hankali ba sai mai da shi mu tun da sai an dinga juna mugunta a yi ta lahiya lahiya babu mugunta ina da wuya sai ka dinga masa fata yi ma Allah kawo ni bako Allah sa wuri kaza ya burkuce masa to son abin ya kai mutane a yi gasa ana gasa kana ganin wannan zai fi ka kana ganin wancan zai fi ka ce a to gaskiya bai isa ba to a to mu samu mu kai martaban har za mu yi gasa to shine muka kasa wa ala ta'akhurihi nahada nahadatal ghadabanu a daidai nake ku a'a ba daidai ne ba wala budda fa in tadarakahu Allah bi rahmatihi ne wa atala'ahu ala sabqir rakabi lahu wa ala ta'akhurihi habba nahaba nahaba nan ne zai timanya timanya ko so ba ga so wannan ba wasu mun ba zabbace ko ba zabbari to nan ne zai timanya irin timanyan gaba ba mu al'asifu alal inqita'i wa wasaba to nan ne timanya take wa jama'a ya zabura wastadda sa'aya sa'aya liyal haƙa ya rakaba don ya cimma mutane da suka tsere masa wa in istamarra in yi ci gaba ma'a da itta'akhuri ya dakata wancan mai jashi baya mai jashi baya wa asga ilaihi lam yarda bi raddihi ainihin lam yarda bi raddihi ila ila ila hal ila halatihi al-ula ba zai iya dawo sa na farko ba min al-gafalat lam ah, ah, lam yarda ba zai bashi ba yana nan yana jin shi sai ya dawo da shi farko sai ya komar da kai ka zama kaban baka taba ma'aikata wannan abun ba a yanzu muna da mutanen da da ana karatu da su a yanzu sun gari halitta su sun bata halin ce da da taba na duna na tara su amma ban san inda suke ba shi da ya masa abin da ya masa kuma duk dan masallacin nan zaka san dai inda inda yana jika ne sai haɗu su tafan nan hankali a hankali ya samu nan ya samu nan amma akwai wanda tafansa sun bata yanzu da kuma wa ijabatu da'il hawa wai kai ina naka ne ya asuman baka je ya sun za su turo maka hmm? sun ki maka ne da a turo sai ka mutu tukuna za a turo a turo duk kullum ka dinga musu kana kuka a turo a turo tahiya ake karatu ake ni babu حتى يرده إلى أسوأ منها حتى يعمل شيء كوما بايا وأنزل دركا يسوك شيء كفا وهو بمنزلة النكسة الشديدة كما نو إلى نشي بايا أقايب الإبلال من المرض كما دم سنيتاشي لكتشيو كاكا إذا كوما لك لك لك لك لك لك فإنها أكثر منه وأصعب يا إذا Hmm? Mece, uƙaibul ibilali, ba tashi daga ciwo, minal maradu, mirmirewa.